اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya zo goma ga watan takwas dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi darasi na takwas babi na hudu babu ma la ya jibu min hulwudu babu ma la ya jibu min hulwudu babi mai magana akan abin da baya wajabta yin alwala abinda ba za warware alwala mun yi bayani cewa asalin alwala ana yin ta ne a shari'a don ai sallah maganan alwala da ta zo ta zo ne akan maganan sallah ma'ana yin alwala ana yi ne don ai sallah ko يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ila zikirin la. fas'au ila zikirillahi wa zarul bai fas'au ila zikirillahi wa zarul bai shine asali ko idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati ashe asalin alwala ana yin ta ne dan ai me dan ai sallah to sai abubuwa guda biyu suka shigo da dawafi da taba alkur'ani sai zama saboda Allah ta'ala ce la yamassuhu illa al-mutahharun karkashin wannan aya da kuma hadisin la yamassul qur'ana illa fahir sai malamai suka ce alqur'ani ma ba za a dauke shi ba sai ana da alwala sannan ba za a yi dawafi ba sai ana da alwala saboda hadisin da yace misalin sallah misalin dawafi wato dawafi kamar sallah yake sai dai shi dawafi ana magana wannan shine dalilin shigar da waɗannan matsaloli guda biyu cikin alwala da dawati saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama dawati kamar sallah yake sai dai ana magana a ciki da kuma na aisha lokacin da take jinin al'ada an ce kada ta ɗawafi da ɗakin Allah kaga wannan shine da malamai suke kafa hujja da shi akan wato shigar dawafi cikin abubuwan da za a yi ma alwala shi kuma qur'ani saboda waccan aya an mata fassara da yawa daga cikin fassarar nata akwai la da damirin yana koma kan qur'ani illa almutahharun sai wanda aka tsarkake sune wato wato masu musulmi kenan almu'minu la yanjusu oh to sannan kuma ana yin alwala saboda wasu dalilai da ba na wajibi ba kamar duk sanda za ka yi sallah ka sake alwala wannan matsalar ta jaddada alwala jaddada alwala a lokacin sallah matsala ce ta ƙarin lada da alwalarka dama sai lokacin sallah yayi kuma kaga ga garuwa, bari ka sake yin alwala akan alwala nurin ala nur sannan haka nan kuma wato idan mutum yana da janaba yana son zai kwanta bacci bai yi wanka ba zai iya yin alwala ya kwanta haka lokacin da mutum zai ambaci sunan Allah za ka yi zikiri ko karatun ƙur'ani ko istighfari ko azkaru sabahi wal masa to za ka iya yin alwala ka zauna kai ta zikiri shi ma an so ba dole ba ne haka idan mutum ya ci abin da wuta ta taɓa tarkar wudu ma masatin nar wannan matsalar tana gaba shi ma yana cikin inda ake son ai alwala idan mutum ya yi kumallo ko ya amai ana so nan ma yayi alwala saboda yayi amai ko yayi kumallo hakanan kuma idan mutum ya wato farka daga bacci shi ma ana so mutum ya yi alwala an gane ko ba hakanan mai janaba in yana son ya ɗayan uku ko zai koma ko zai ci abinci ko zai yi bacci shi ma nan an so ya yi alwala to sannan akwai kuma alwala inda take zama mutum ya zauna da alwala a rayuwarsa gaba ɗaya ko da yaushe ya zama kana cikin alwala kamar yadda hadisin bilal ya zo babu ma la yajibu minhu alwudu la yajibu minhu alwudu wato baya zama tilas a sake alwala shi yasa muka yi wannan mukaddimar ya haya an malikin an muhammad بن Umarata, an muhammad بن Ibrahima, an Ummi Waladin. لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم, أم سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل زيلي وأمشي في المكان القذري قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده yace wannan arwaito daga ummi waladin in an ce ummi waladin baiwa ce ta haifi ɗa sai ta sami yanci ta zama ummi walada ba za a ce da ita ba yanzu a matsayin baiwa saboda ta haifi ita baiwa dama ɗayan uku ne ko ta auri bawa ɗan uwanta dukansu bayi ne ko kuma ta auri ɗa ya zama ɗa ne ko ko kuma shi bawa ya auri ya ko kuma bawa ya auri baiwa ko kuma ɗa ya auri baiwa waɗannan matsalolin suna tasowa idan bawa ya auri baiwa biya yadda suka haifa kama awaki ne kawai duk sai a ta kai su kasuwa ana sayawa bawa da bawa idan kuma ɗa ya auri baiwa ɗa ne amma sai ya auri baiwa baiwa wani ya aura ya sa lati zalika liman khashiyal anata minkum saboda baka da ɗa kenan ka ka auri baiwa wani biya yadda ta haifa ya kai kasuwa idan kuma ɗa ne sai zama bai wasta ce mai da ita saɗaka ko ku yanga. in ta haifi ɗa to ba zai sai da ita ba ta zama umu walada idan ya rasu sai a yanta ta ta zama ya saboda ta haifi tunda baban yaro a nan baban yake bi a can kuma uwa yake bi a nan kuma uba yake bi so da ita ma ta samu wato dama yanci saboda ta haifi ɗa za ku ga Mariya qibtiya da ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim sai yan tata to wannan shine in kuma baiwa da baiwa suna aure sai baiwar ta sami yanci to shi ci gaba da auren yana hannunta in an tambaye ka a wace mas'ala ce mace take iya sakin miji sai ka ce a mas'alar da suna bayi su biyu sai ita ta sami yanci kamar mugisu da barira kaga irin matsalar kenan suna bayi ta haƙura amma da aka ce ki kawo ukiya tara a yan taki na na'isha ta biya ukiya taran da ta ga ta samu yanci sai ta bashi takarda sai fashe da kuka ya dinga ihu yana kururuwa yana birgima a ƙasa irin ta yara ɗin don girman Allah ki mai da ni don Allah ki addar mu ci gaba ta ce ita kamsan dama can larura ya sa take zaune da shi amma bai mata ba dan dai ba ta da yanci ne shi yasa ta yadda aka yi haka yanzu ka ta samu yanci ya haƙura ya rasa inda zai sa kansa ya lallashin duniyar nan ta ƙi sai ga to wanda zai iya lallasan masa ita a duniyar nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba alfarmar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema ba za a yi masa ba sai ya zo wajen annabi yana kuka da hawaye shara-shara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya faru yace matata barira ta sami yanci kuma ta ce ba za a ci gaba da auren da ni ba shine nake so ka sa baki ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas amman sa zo ka raka ni mu je wajen barira mu yi masa biko kun ga girmama aure annabi sallallahu alaihi wasallam me kun ya ce a kira ta ko me take za ta bari ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sallama barira ta fito ya ce maganar mijinki ce mu ji su ga yace yana ta kuka ki koma ya ce ya rasulullah umarni ne ko biko ita a biko ne ta ce to ba zan koma ba yi za mace ibn qayyim a cikin zadul ma'ar yake cewa ka kwace wa mace duk abin da ta mallaka ya fi mata sauki da ka hana ta aure da wanda ba ta so baka san musifar da mace take shiga in an hada ta da wanda ba ta so ba ko ba sa manta Allah ko shekara 100 kuka kiyayyan nan tana nan za ta biyayya sai ta haihuwa amma kiyayyan nan tana nan aranta sai ta samu dama za ka sha mamaki akwai wanda sai ran da ya mutu ana ta kuka ita kuma sai ta ajiye zuwa ta alhamdulillah sai wani fita daga bala'i duk shekarun nan da aka yi ashe kawai ba san sa take ba kanka kuskura ko da wasa mace take ba ta son ka lura da kyau su ba sa wasa da wannan kuma ko da wasa kaka ce ba ka santa inda kana santa sai ta riƙe wannan ba a musu wasa da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ya kalli abbas yace ah, yace abbas ya am kaga abun mamaki ko shi Allah ya jarabce shi da tsananin santa ita kuma Allah ya jarabce ta da tsananin kinsa take cewa da duniyan nan gaba ɗaya ta sace duniya fa kaf ta sace in ya bani ba zan koma aure da shi ba la hawla wala quwwata muqallibal qulub sai shikenan sai annabi je ga masa ya hakura kawai sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ummi waladin ce amma li ibrahim shi kuma ibrahim dan abdurrahman dan auf ne dan ɗaya daga cikin mubasharuna bil janna annaha sa'alat ita wannan ummi waladin din ta ibrahim dan abdurrahman bin auf ta tambayi umma salama wace ce umma salama umma salama tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce take akwai ban mamaki a cikin yadda annabi ya auri Umma salama kuma Umma salama ta fi ita ce ta yi tsawon rai a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta rasu ta ƙarshe akwai abu salama abokin annabi sallallahu alaihi wasallama ne tare suka taso tare ma suka sha nonon suwaibatul aslamiya da halimatu sa'adiyya. da aka uwansa ne na shan nono kuma yana cikin wanda suka yi imani tun farkon musulunci ya jure ma duk wahala Ya yi hijira zuwa habasha da shi da ummu salama an ce wasu 'ya'yanta ma a habasha ta haife su bayan sun yi ƙaura, sun dawo madina aka je yaƙin uhud anan aka ji masa rauni da aka dawo gida ya jinya ya rasu lokacin da aka ce ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duba shi lokacin da aka ce ya rasu ma ya zo ya masa addu'a bayan an binne shi sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce mijina abu salama ya rubaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan musifa ta same ka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah zai musanya maka fiye da abin da ka rasa ko daidai da abin da ka rasa sai ta shiga sana'a ta jimar fata dama suna wannan sana'ar mata a zamanin kamar da za ga mata suna ɗinkin hula suna saƙa suna kwarashi suna mafici suna maburgi da sauransu sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji labarin ta gama ta kaba sai ya turo haibu min abi balta'ata to ya zo ya nema masa aurenta ya zo ya sanar da ita annabi sallallahu alaihi yana santa ta ce a haka ga shekaru ga yara ga kishi mai tsanani ta ce a ji awa annabi sallallahu alaihi wasallam bayani akwai kosa abubuwa guda uku na ita ba yarinya ba ce sannan kuma na biyu ga ta da 'ya'ya kasan mutane ba sa son auren mace mai shekaru ko mai 'ya'ya balle kuma ce ta haɗa biyun kuma ba kuɗi kai problem ka gani shi bai yana da shekarun amma sai ka je yana can malam ba wata ƴan ƙasa ƙasa haka wani ne zo shekara sittin aka ce ga wata ƴan hamsin hamsin da da kai nawa kake ya kana sittin ga ƴan hamsin ka ba ta ratan shekara goma sai annabi sara ce ba komai ya'yan zai rike su fiye da babansu dama ya'yan da da salamata da zainab da umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su ya musu tarbiyya shi wannan umar din shine yana yaro mai hadisin nan ya gulam sammilla wa Kulbi bi yaminika wa Kulmin mailika to umar dan ummu salama ne ta tare da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike musu musu tarbiya suka zo manyan hanshakan malamai to ita ita ce ummu ummu salama ita ce ta biyu a yawan hadisai bayan na Aisha ita tana da hadisi 370 da kai ko da 74 zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa zauja zaujatu sai a ce zauji a larabci mai kyau namiji zauju mace ma zauju shine lafiyayyen larabci irin na qur'ani uskun anta wa zaujuka ba ce wa zaujatuka ba wa zaujuka aljannata shi sai aka ce ba ce zaujatin ne sai aka ce zaujin nabi to da kalmar zauju yana daukar namiji yana daukar mace ko baka sa ta a ciki ba faƙalat in nimra'atun ta ce ni mace ce utsilu zaili ina tsawaita gezar zamina yana jan ƙasa zaninta yana da geza da yake jan ƙasa wa amshi fil makanil qazir kuma ina tafiya a guri mai danti mai kazanta amma yanzu a ce mace tana da dogon hijabi yana jan har ƙasa kaga in ta wuce ta guri mai mai shara mai abin duk zai makalkale a jiki ta ce to ina da hijabi dogo har ƙasa yana jan ƙasa kuma ina wucewa ta guri mai ƙazanta zai kwashi ƙazantar ya za a yi ƙalar ƙunmu salama sai ummu ta ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tsahiruhu ma ba'dahu idan kika shafo guri mai ƙazanta ai kuma zaki ki ta gurin da ba shi da ƙazanta mara ƙazantar sai share ƙazantar amma an ce sharaɗi idan bushashiya ce idan ɗan ya ce in an jiya ba za ta sai dai an wanke da aka fuka ha'u suka sharhi karkashin wannan suka ce wannan tsahirhu ma ba'adahu, na farko kada ya zama abin najasa ce danya idan najasa ce danya dan ka shafo danyen najasa ka kubuta kan guri mai tsafta ai ba zai goge ta ba tunda ta riga ta liƙe a jiki amma bushashiya za ta iya gogewa amma danya ba za ta goge ba sai an wanke kuma hau suka yi istin baɗi karkashin wannan yudahiruhu ma ba'adahu, cewa idan ma qablahu ne fa ma'ana gurin kazantar aka fara zuwa a wannan hadisin sai kuma aka zo guri mai tsafta mai tsafta sai goge kazantar don kuma da mai tsaftan aka fara aka shiga mai kazantar fa ya zo mai kazantar shine a ƙarshe kaga la ke kenan mafhumul mukhalafa kenan anan zai zama ɗayan hudu zai faru abu ta guri mai tsafta a sake bi ta guri mai tsafta wannan ba matsala abu ta guri mai kazanta a biyo ta guri mai tsafta sai mai tsafta ya goge mai kazantar abu ta guri mai tsafta a kuma shigo mai kazanta ta ganin babu adahu ba zai tsarkake shi ba a guri mai kazanta da mai kazanta to an samu tarakumi kenan na kazantar kazanta ta zama hawa biyu kenan to wannan shi ne abin da zai faru don haka anan matsala hudun ɗaya ce ko biyu ce anan take aiki yutahhiruhu ma hu idan an bi guri mai kazanta sai aka bi guri mai tsafta to ɗahiru ma hu idan ko mai kazantar aka aka shine a ƙarshe to kaga ba zai tsarkai ba zai tsarkake ba ko kuma ƙazanta ce aka sake zuwa guri mai kazanta na biyu kaga ba zai tsarkake ba sannan kuma kazantar kada ta zamo danya ce idan dan ya ce ko an bi ba za ta goge ba da haka sai an kama an wanke da haka shi yasa suka ce samun najasa a jikin jikin mutum danya dole tana buƙatar sai an sa an wanke amma bushashiya za ka iya kadewa ko suna mutum yana sallah suka ce kana sallah sai aka zubo maka najasa danya to dole ka yanke sallar don ba za ta gogu ba amma aka zubo maka busasshen kashi sai kai haka kun ka buge rigarka shikenan ya tashi sai ka ci gaba da sallarka shi ta suka ce mustaqirra da gairu mustaqirra wato mai zama da wacce ba ta zama za ta zubo ta zauna da wacce za ta zubo ta faɗi da wacce za ta zubo ta zauna kaga ɗanya in ta zubo zama za ta bushashiya kuma in ta zubo za a iya kaɗewa ta faɗi bambancin kenan wato najasar kenan da kuma ma ba da hudin sannan mai muktasar ya ce wa ulhika birijil Fakirin kai malamai akwai ilimi suka ce yadda mace take yawo da hijabi yana jan ƙasa shi ma yi ɗahiru ma ba da ho to sai aka wayi gari saboda tsabar talauci ba ka da takalmi ka yi alwala za ka tafi masallaci kai ma yi ɗahiru ma ba da ho mutum yana yawo ba takalmi sai ya taka guri mai ƙazanta shi ma ya taka guri mai tsafta yi ɗahiru ma ba da ho amma in kuma ya fara taka guri mai tsaftan sai zo taka kazantan to zai shiga masallaci sai ya goge kafarsa a cikin yashi yadda aka ce mai takalmi in ya zo zai shiga masallaci shi ma ya goge ya goge shi a jikin wato yashi tunda kazanta jasa iri uku ce akwai yajibu gasluha akwai kuma yajibu nathuha akwai kuma yajibu masuha akwai najasar da masu ake mata akwai wace gasalu ake mata akwai wace nathu warrashu ake mata ko wace irin najasa ce ya jibu gasluha kamar jinin al'ada da yake ta hubtuhu summa ta taqarsuhu bil ma ta wanke shi da ruwa ko su bayan gida su bawali waɗannan duk sai an wanke amma bawalin yaro fa wanda bai fara cin abinci ba aka ci aka yi faruwa aka ci kagurin kenan sanan mutu ya tako abu da takalminsa sai ya zo kan yashi ya goga ya goga ya goga ya goga shikenan ya tsarkake shi ko irin takobi suka ce irin an je yaƙi ko waƙa ce ba a san ruwa ya taɓa ta an yanka kaza sai a sa kawai tishu ko toilet paper sai a goge shikenan akwai wanda yake eh, abin nan gogewa ake akwai wanda wankewa ake akwai kuma wanda yayyafa ruwa ake ya dangana ga irin kaurin najasa da haka wannan hadisi abu dawud ya ruwaito shi a cikin kitabu tsahara shine mai lamba ta 383 cewa yana koyar da mu yadda za a tsarkake najasa wacce ta taba jikin mutum ko ta taba tufafinsa kuma yana nuna cewa wato wajibi ne a tsarkake abu uku in za a shiga sallah albadanu wal makanu wasiyab in za ka shiga sallah sai ka tabbatar babu najasa a jikinka babu najasa a tufanka babu najasa kuma a inda za ka yi sallah ne ma'anan babu najasa inda za ka yi sallah ya zama gabanka guda bakwai da kake sujjada da su ba sa taɓa najasa ko da duk wurin najasa ne amma iya inda kake sallah inda tafukan hannunka suke da inda hannunka suke da inda goshinka da hancinka zai taɓa da inda za ka zauna babu najasa to sallah ta sha wannan shi ake kira ɗaharatu hadasin wa ɗaharatu khabasin ɗaharatu khabasin shine asiyab wal makan wal badan taharatu hadath kuma shine al wudu wal ghuslu wat tayammum an gane ko وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي ربيعة بن عبد الرحمن cewa mali ya ga rabi'ata bin abi abdurrahman ya qalitu yana kwanafi irin mutum ya dawo da abinci muke kira kwanafi ko ba amai bane wataƙila ci kai da yawa sai mutum ya yi gyatsa ka sai ga ruwa ya taho ko ga dan guntun abinci ya taho shi ake kira kwanafi ko to irin wannan yake miraran yana yi ya maimaita ya maimaita wa huwa fil masjid yana masallaci fala yansarifu amma baya yanke sallah wala ya wadda kuma saboda yayi kwanafi baya sake alwala hatta yusalli har ya yayi sallah kenan fitar kwanafi baya karya alwala yin amai ma baya karya alwala harasuwa baya karya alwala sai dai sun ce sai dai in yana warin kashi in yana warin kashi ya zama kenan kawai mutum yayi kashi ne ta baki ya riga ya rike ya zama kashi maimakon ya fita ta ƙasa sai mutum yake kashi ta baki wannan kaga suka ce ya yi kashi ta baki dole ya kamar najasa ta fita kenan amma ba ta inda ta saba fita ba ai kaga ko gawa aka zo wanda suka iya wankan gawa idan mutum ya ci abinci ya koshi sai ya rasu to idan ba iya matse wannan kashin da ke cikinsa ba sai kun ɗauke shi kun fara tafiya sai ya dinga fita ta baki so da shi na kasa sai an yi fushin ɗinsa zai fito amma shi na baki in kuna tafiya ana girgiza shi ma sai kawai duk kashin sai yayi sama shi yasa sai a dora mutum akan fo a dauki gawar a dora ta akan fo sai a dinga matsa cikin sa ana yayo sama in kuna yin sama kashin sai ya kasa amma kuna dannawa ya kasa sai kuma yayo sama ya fito ta baki don haka zo aka lallata cikin mutum aka ji da abinci a ciki to sai a dora shi a rifike shi a dora shi a kanfo a buɗe kafafuwansa a dora shi a kanfo sai a dinga matso sama ana yo sama ana matsa cikinsa ana yo sama to in akwai kashi sai ga yana sauka a cikin fo din yana sauka yana sauka haka ake a fitar da najasa daga jikin mutum bisa wanda ba su iya wanka ba daga sun dauki gawa kuma duk ta kashi kashi biya ya fita ko ta baki ko ta abin sai a ji kuma an sassa turare amma ana jin wari kuma kashi musamman wanda ya daɗe yana ciwo kashi mara lafiya ku duk magunguna ne a ciki da da abin nan sai kaga yana wari da hmm. kun ga ashe kenan eh, da kwanafi da amai da haraswa duk ba sa kare alwala sai dai a kurkure baki bala ya haya wasu ila malikun an rajulin a aman, an tambayi imam malik game da mutumin da ya yi haraswa ta abinci hal alaihi wudu'un zai sake alwala faqala la alaihi wudu'un ya yi amai ko ya yi ƙwanafi, ko da abinci ne ba ruwa ba alwala ba ta ware ba Wani walli yatamadmaf min zalika kawai ya kurkure bakinsa wani ya gasilfahu ya wanke bakinsa shikenan fatawar imam malik akan wannan shine in kayi harasuwa ko kayi kwanafi ka sa ruwa ka kurkure bakinka amma alwalakka bata ware ba kuma dama ya ce babu ma la yajibu minhu alwudu babu abinda in kayi shi alwalakka bata warware ba Wa an عن مالك عن in anna عبد bin umara hannada bin ابن bin zaid زيد dan umar ya sa turare wa yaron sa'id bin Zaid. wa hamalahu kuma ya dauke shi thumma dakhala almasjida fa salla wa lam yatawadda kasa an ce wanda yayi wa matacce wanka shi ma ya wanka wanda ya dauke shi ya alwala wannan an so ne in kawa matacce wanka kai wanka za mu ji a can gaba lokacin da sayyidina abubakar ya rasu matarsa asma'u bintu umay ita ta yi masa wanka bayan ta gama masa wanka sai take cewa sahabbai ana tsananin sanyi kuna ga wannan doka ta cewa in kai wa mace wanka sai kai wanka ta hau kai na suka ce a'a ba dole bace da wannan ake kafa hujja cewa fatoyin sahabbai mafi yawan su sun tafi akan cewa wannan hadisi da yake wanda ya wanda ya magawa wanka shi ma sai yayi wanka wanda ya dauke ta sai alwala an so ne ba wajibi bane tunda gashi asma'u bintu umayyah ta ne fatawa daga sahabbai sun ce ba sai ta ba sai ta yi wanka ba to kuma haka nan kaga a nan yaro ne ya rasu dan na sa'idu bin zai sa'idu bin zai yana cikin al'asharatu al-mubasharuna bil jannati to abdullahi dan umar shi ya masa wanka ya sa turare. da ya sa turare kuma ya ɗauke shi kaga hamalahu kenan ma hamalahu falyatawadda saboda wannan hadisin tun ba da halar masjida bayan ya gama an kawo shi an masalla ya shiga masallaci fa salla ya yi salla walam ya tawabba alwala ba ta ware ba ashe wannan hadisi da ya ce wanda ya ɗauki gawa ya alwala ba yana nufin in ka ɗauki gawa alwala ka ta ware ba wasu ma tawilin da suka wa hadisin suka ce in za ka ɗauki gawa kai alwala saboda in an ɗauke ta ɗauka biyu ake wa gawa ai akwai ɗaukanta daga cikin gida zuwa fitowa da ita inda za a yi alwala inda za a yi mata sallah akwai kuma ɗaukanta daga inda aka yi sallah a kai ta makabarta suka ce to in ba ka yi alwala ba ka shagala da ɗauka to za a zo a ajiye a tada sallah kai ka rasa sallah kuma sallan ya fi lada kuma dama an gaito ka nema akan sallan yin sallah din shi ya fi komai muhimmanci mun taba zuwa wata gawa aka gabatar da ni ne mata sallah kuma ana gama so ne ce to mala ai bai addu'a ba ta ba akar maka kuma ya bai addu'a ba nace kai yanzu ba nace sanan waya ajiye ta tukuna ya addu'a nace ai wannan sallar da muka yi sunanta addu'a nace a kabbara farko mun karanta fatiha a kabbara ta biyu mun wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan dishin fada ne a kabbara ta uku mun nema wa mamacin gafara Allahumma gafirhu warhamhu wa abihi wa afa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa qatilhu bil ma'i was salji wal baradi wa nat'ihi min adh-dhunubi wal khata'a kace dubin masa addu'a ba sana'a ta hudu ko muka ce Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-iman ومن توفيت فتوفى على اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده في اكو كما ادعاء كما زي ka ce ajiye kuma ya sake daga hannu ادعاء addu'a ce kuma yasa ba kuke shigar da al'ada cikin addini wannan abin da ya kamu gurin nan nan ceton ceto muka zo mu roƙa masa a wajen Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum 100 suka yi maka sallah suka yi roƙi Allah ya maka gafara Allah ba zai dawo da wannan mutum ɗarin ba in dai ba shirka kai ba idan mutuwa ka kana shirka ma wannan Allah ce istaghfir lahum aula ta tastaghfir amma in dai ba shirka kake ba mutum ɗari suka zo suka yi maka talla kowa ce Allahumma ghafirhu warhamhu to ka sha akwai kuma ruwaya da ta zo cewa idan mutum arba'in suka yi maka talla dukkan su ba sa shirka duk ba shirki a cikin arba'in din Allah zai karɓi cetonsu da suka nema muna kiransa sallah ne amma ana nufin addu'a addu'a mamaci to sai mutane suka gan an yi sallan nan kamar ba a ba a addu'a ba sai wai an gama sallah kuma wasu a sake zama a kewaye ga ce wato a yi addu'a wannan sallar da aka kome sunanta alawa alamu akwai bukatar sai an wayawa da mutanen mu kai sosai game da addini qala yahya wa su'ila malik hal fil qai'i wudu'un shin idan mutun yayi haraswa ko yayi kumallo sai ya sake alwala qala la ita a'a a'a walakin liyatamadmad sai dai ya kurkure baki min zalika daga wannan amai da yayi wal yaga silfahu ya wanke bakinsa walaysa alaihi wudu'un babu alwala a kansu kun ga fatawar imamu malik akan wanda ya kwanafi sawa kwanafin nan na ruwa ne ko na abinci da wanda ya amai ko ya harasuwa na abinci ne sawa abincin ya canza launi ko ya canza daga abinci ya koma da mafi yawa amai zaka ga cewa yakan zo ne da launin abinci amma dai an ragargaza shi abinci taman ya dade ya dade ya dade kuma sai ya fara zuwa da wari daga nan kuma sai kaga wata kila ma juya ya koma turoso ya ga mutum ya yi turoso ta baki zaka wannan babin gaba daya in kuka kula matsaloli guda hudu muka tattauna matsala ta farko shine matsalan mutumin da yake macen da take tafiya tufafinta yana jan kasa cewa in ta bi ta guri mai najasa amma fa najasar bushashiya in ta bi ta kan gurin da yake mai tsarki wannan zai iya wanke ya goge wannan najasar sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin mata su dinga rufe kafafuwansu domin akwai fatoyin malamai biyu akan mace da ta yi sallah kafarta a waje wasu malaman sun ce idan mace ta yi sallah kafarta a waje sallata ba ta yi ba wasu malaman suka ce sallata ta yi amma ta aikata ba daidai ba kenan duk dai an yadda cewa kafa tana cikin abin da ya kamata a rufe abin da ya halatta kawai mace ta bude tafin hannunta da kuma shatin fuskarta kuma su mata ba su damu da kafa ba kafa kuma ya fi hatsari a kan fuska wanda suka, suka karanta mace ba fuskarta suke kallo ba kafarta suke kallo din rigimar mace yana kafarta in ka ga mace yana kallon fuskar mace to ba mace ya karanta ba kawai shi dan sha'awa ne kawai so yake a masa makeup ya yi ta kallo amma su waɗanda suka karanta mace to ana gane mace ne ta kafarta shi sa ga ake rufe kafar wanda ya kalla zai ce daga 'yan yatsun nan nata zai mata hukunci yaya tsawonsu yake kai ɗaya suke ko ɗaya fi ɗaya tsawo tsakanin babban da mai bin sa ya suke wanne ya fi tsawo wanne ne gaji a nan duk za a yi mata hukuncin da za a yi mata a fitar da istin baɗi a biyo ta a baya su ba ba ruwansu da wani fuska fuska wannan ba wani abin nan ba ne su ke sa kaga ake son mace ta rufe kafarta ko fuka ha'u dukkansu suka haɗu a kan cewa a rufe kafa in an buɗe ta kuma me hukuncin buɗewa aka yi talla kafa a buɗe ba a samu dogon riga da ta rufe hatta ya tura zuhura kadamai ha haka bai risala ya ce ta saki dogon riga ko dogon hijabi har sai ya rufe dun duniyar kafa ta ba a hangowa in tana sallah amma fuska babu laifi iya shatin fuska da tafin hannu wannan tunda da su za a yi kaga ba a rufe fuska ba tunda ana buƙatar goshi da hanci kuma ana buƙatar tafukan hannu to wannan dole a fito da tafukan hannu a fito da fuska amma jiki gaba shi ɗaya a rufe shi haƙas sannan muka zo da matsalar cewa ƙarƙashin wannan akwai abubuwa guda hudu na farko a wuce guri mai tsarki a sake wuce ta guri mai tsarki tsarki ya karu akan tsarki na biyu a wuce ta guri mai najasa a sake wanda ya biyu baya zaman shi ma najasa an haɗu najasa akan najasa na uku a wuce ta guri mai najasa a biyo ta guri mai tsarki to mai tsarkin ya goge najasar ko kuma a fara da mai eh, tsarkin sannan a biyo ta kan najasa to najasar na nan sannan najasar nan kar ta zama cewa ɗan ya ci sannan matsala ta biyu shine matsalar kwanafi wanda imam malik ya ruwaito fatawa daga rabi'at bin abi abdurrahman cewa yin wannan ko kuma ya ganshi yayi yayi kwanati sannan kuma ba tare da ya sake alwala ba sannan kuma muka ji matsalar cewa idan mutum ya kwanati ko da abinci ne tunda an saba kwanati ruwa ne yake fitowa amma tar za iya na abinci sai ya zama kamar kumallo ko haraswa to shi wannan mutum shi ma an tambaye shi zai sake alwala ya ce a ya kurkure bakinsa sai kuma ce wai ya wanke bakin zamanci tsakanin kurkure baki da wanke baki tunda kama abu ɗaya ne wal ya sannan kuma wal ya ka kurkure baki sannan ka wanke me bambancin su ya za a gane bambanci tsakanin kurkure baki da kuma wanke baki sun hada mana fatawa guda biya za mu yi su a aikace eh kurkura ka kurkura ka zubar wannan kuma ka sa ka gaggoga ka ci cuɗa ko ka sa sabulu ko ka sa omo ko ka sa brush ko ka sa wani abu wale ga tilfahu kenan to kuma sannan ya gaya mana cewa wannan ya haɗa har da kumallo idan mutum ya yi kumallo shi ma ya kurkura bakinsa ya wanke sannan kuma ya gaya mana cewa yin ɗaukan mamaci bayan ka ɗauki mamaci alwalaka ba ta ware ba cewa wannan hadisi da ya ce wanda ya ɗauki wanda ya mamaci wanka shi ma ya wanka wanda ya dauke shi ya alwala ba ana nufin alwala ta ware ba an so a sake yin ta ne ko kuma a yi ta don kada a zo yin sallah ba kada alwala babu tarkin wudu'i ma mastatin naru babin da ya magana akan cewa an bar yin alwala don an ci abin da wuta ta dafa da can farko-farkon musulunci fisa akwai nasikh da mansukh malamai sun ce in ba ka da ilimin nasikh da mansukh a qur'ani da hadisi to haramun ne ka dinga yin fatawa so da akwai wasu akwai tawil mukhtaliful hadith akwai muhkam akwai mukhtalif irin mukhtaliful hadith sune hadisan da zaka ga a zahiri kamar sun ci karo to wannan ne imamu dawo yayi mushkilul asar wanda mutum ba zai zo malami ba sai ya karanta irin waɗannan littafan ba za ka yi tafa ganiya za ka yi tafa isa malamai suka ce mu fara da fikihu suka fara mana ƙawa'idi sai da muka yi ƙawa'idi sosai sauka wajen biyar ko shida ya zauna suka ce to a shiga ahalari muka yi ahalari ahalari shi ma ya zauna aka ce to a yi ƙawa'idi a yi ashimawi aka yi ashimawi aka yi ashimawi aka ce to a yi ashir ina ibina ashir ibn ashir ake da mutum in kai ibn ashir sai kai misbahu in kai misbahu sai ka zo kuma kai iziya in kai iziya sai kai risala in kai risala sai kai aqrabu aqrabu daga nan kuma sai ka tafi muktasar don ka zo hadisi zaka ji dadin hadisi in ka fara da fiqhu ka shiga hadisi ya in ka gane fiqhu da kyau zaka gane hadisi da kyau in ka gane hadisi da kyau kuma za ka gane ƙur'ani da kyau saboda shi fikihu gaba ɗaya sakamakon bincike ne na hadisi shi kuma hadisi fassara ƙur'ani ne ya aikaci don rayuwa annabi shi ne hadisi shi kuma rayuwarsa ƙur'ani ce duk abin da ya aikata ƙur'ani ne sallallahu alaihi wasallam to tarkil wudu min ma masatin naru idan wato da can a farko idan ka ci abin da wuta ta dafa ko ta soya ko ta gasa kenan da abin da wuta ta taba kamar mai da me ka kamar koko da kosai fura da nono wanda wuta ta taba a ciki nonon fa nonon ma ana dafa shi kaga kenan tsire balangu na kilishi to miya na ganda shayi burodi na gurasa shinkafa kenan dai sai dai kawai mutum ya ce an itace ko kuma kwaki a kwaki ma ana soya shi ga gyaɗan ma ga shugan ma duk masatin naro shi ma shuga masatin naro don kafin a mai da shi wannan sai an sa inji ya nike shi tukuna an sa wuta an dafa shi sosai an nike shi da haka shi ma sukari mai ma masatin naro gyaɗan ma mai ma masatin naro shi ma mai kwakin mai ma masatin naro to sai dai ka ci irin su ayaba mangoro. gwanda yawa gurguru ma masatin naro a faɗi shi ma masatin naro to to kaga ashe sauki Allah ya mana mafi yau abin da muke ce mai ma masatin naro ne to sai Allah ya saukaka aka soke wannan abin حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار an abdullahi bin abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akala katifa shatin thumma sallawa lam yatawadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci tsoka daga jikin in kace akala katifa shatin ba wai duka ya cinye ba agara gaba ɗaya ko a ce karfata ai kaga ba za a cinye karfata gaba ɗaya ba amma a katifa akala min katifi shatin ya ci daga tsoka daga jikin karfata na shatin shatin mai kenan duk sanda aka ce shatin sai mu ce akuya to wani malamin ya mana gyara yace shatin a larabci sunan abu hudu ne rago tunkiya akuya taure ko bunsuru duk ana kiransu shatin ice in kana son ka bambanta kuma sai ka ce da'anu da'anu to ya zama rago da tunkiya ma'azu ya zama taure da akuya amma kace shatu to ka haɗe su gaba ɗaya minal da'ani tunaini wa minal ma'azu tunaini ita ta waɗannan tumaki da awaki ka haɗe su shine shatu sannan shatu kalman tuɗin nan ba yana nufin iya mace ba fa sunan jinsi ne to ya haɗa awaki da tumaki mazan da matan in kace kuma karufu to ɓangaren rago da tunkiya kenan in kace sakhalu ɗan ƙanƙaninsu in kace jadayu ɗansu jadayu ɗansu sakhalu ɗansu karufu ɓangaren wannan ma'azu da'anu shatu am ɗin kenan ya haɗe gaba ɗaya sunayen nasu To sune ne ƙananan dabbobi kenan su ne sun masalla wa lam ya tawadda sannan ya yi salla ba tare da ya sake alwala ba nan sai dai ka fasa kaka ce bai yi alwala ba sai dai ka ce bai sake alwala ba don ba a salla ya babu alwala ba a sakewa ne bai ba yana da ita dama cin wannan bai sa alwala ta ware sai an sake ta ba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا وانا حديثي امام البخاري ya rawaito shi a gurare biyu yake cewa daga Suwaid bin Uman annahu akhbara annahu kharaja sun fita ko ya fita ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ama Khaybara shekara ta bakwai kenan yanda aka yaƙi da Yahudawan haibara. hatta idza kanu bis sahabai sai da suka je wani guri da ake kira sahaba wa hiya min adana khaybar ta fi kusa da khaybar fiye da madina nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sauke laftu akai sallar al-asr kuma da abil azwaji sai ta a kawo guziri a kawo abinci dan abinci kun sa abincin matafi mafi yawa busassu ne saboda in ka zuba danye zai iya lalacewa zaka ga gari ne da su kilishi da wannan abin nan na nuna raƙuma cikui to shi cikui din shine azwaj aka ce a kawo su falam yuta illa bis tawiqi sai aka zo da gari gari ne suke yin sa haka wanda zaka iya dan dama shi haka kamar garin kunu fa amara bihi ta nabi umarni fa surriya ne ma'anan surriya aka kwada irin muke ta an kwada gari ai kwada shi ake ko yawa munan namu kwadan iri biyu ne akwai kwadan kuli-kuli da mai akwai kuma kudin sukari da gyada duk mun ci wannan sosai yawa akwai kuma wanda kakanninmu suke ma wanda ake hadawa da zogale ko rama a hada a yi dambun kwarya dambun kwarya wanda ake mulmule shi dinnan. ya sha mai Eh. ta surriya sai aka wato kwada shi fa akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna manzon Allah ya ci mu ma muka ci ya iyo manzon Allah ya ci me kake jira sun maƙama ilal magharibi fata matmada sannan da magariba ta yi tun da wancan la'asar aka yi da magariba ta yi kawai sai manzo Allah ya kurkure bakinsa wa matna mu ma sai muka kurkure bakinmu thumma salla wa lam yatawadda yayi alwala wato yayi salla ba tare da ya sake yin wata alwala ba waccan dama tana nan bata ware ba kunga mun samu hujja guda biyu a kan cewa cin abubuwan da suke da wuta ta taba su ba sai an sake alwala ba wa ni an malikin an Muhammadu bin al-munkadiri an safwan bin sulaimin annahuma akhbarahu an Muhammadu bin ibrahim bin al-harith at الربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى تعشى dare تأبن تندري شاكي تعشى akwai gada akwai sabu akwai asha dama abinci ne shina lunch da dinner da me da breakfast shi ne suke cewa sabu shan madara da ta gabu gabu sabu su mafi yawa ba sa cin abinci da da rana na rana suke a su laraba mafi yawa daga na safe sai na dare mun je wata ƙasa su ko ba a cin abincin dare <laughs> saboda haka da muka zo ya ka ka abinci an yayin sallar asar aka ka abinci muka ga abincin nan da yawa muka ci to wannan mutum ya ci ma ai ashe da ƙarshe ne aka kawo malmala mu sai muka rarraba ta hurhudu muka sa dan kadan muka ci aka je aka dinga wa'azi aka dinga wa'azi aka dinga wa'azi muka ce yaya suka ce ai an ci abinci wasu ba su ci abincin dare in ka ci bayan la'asar kenan sai dai dan ko a kawo maka ko dan eh, ayaba ko lemo ko dan shayi haka amma ka gama cin abinci sai kuma gobe na'am sun ce wai ya fi lafiya abincin dare a cire shi daga lissafi ta ce amu mu zo wannan batukunna. tukunna kawo mana mu tukunna wai suna so akalla in ka ci abinci kai awa shida kafin ka kwanta bacci mafi karanci awa uku in dai ka san in ka ci abinci ba za ka yi awa uku ba kafin ka yi bacci ba ka haƙura ka kwanta da yin wani Hey. <laughs> Eh. to ta asha sun ci abincin da ake ci lokacin isha ma umar bin al-khattab thumma salla wa lam yatawadda sun ci abincin isha shi da umar sannan suka yi sallah ba tare da sun sake alwala ba alwala su ta ba tana nan وحدثني عن bin عن دورة بن سعيد an مازني bin أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان Khubzan wa ولحما ya ci gurasa da nama wanda abinci mai tsada ne gurasa da nama thumma matumada sanai kurkura baki wa ghasala daihi ya wanke hannayensa wa masaha bihi ma wajahu kuma ya shafa a fuskarsa Suma salla wa lam yatawadda sanan yi sallah ba tare da ya saki alwala ba sani an malikin annahu بلغه Anna, Ali, Bin Abi, طالب wa Abdullahi, Bin Abbasin. kana la ya tawabba ani mimma masatin naru kaji manyan sahabbai kuma ahlul bait in aka ce ali bin abi talib aka ce abdullahi dan abbas an hada ahlul bait dukkan su suna da darajoji masu yawa su sahabbai ne su ahlul bait ne na'am kuma na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas abbas dan abdul muttalibi ali dan abdul abi talib abi talib dan abdul muttalibi kaga tutushan su dai kenan to waɗannan manyan sahabbai kuma ahlul baiti guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan sun ci abincin da wuta ta taba ko ta dafa ko ta soya ko ta gasa ko ta dumama ba sa sake alwala وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة anar rajul ya tawadda'u lissalati yace mutum ne yi alwalarsa zai ta da sallah thumma yusibu ta'aman sai kuma aka kawo abinci aka fara ci kafin ai sallah ka san malamai sun ce idan kana tsananin jin yunwa an kawo abinci to kaka shiga sallah sai ka ci saboda ana son dumani na tufi arkanis salati a samu nutsuwa a lokacin sallah to in kana jin yunwa kuma kana jin da ka gama sallan nan abinci na jiranka to sallan nan ba za a nutsu ba kuma za a yi ta da gaggawa yasa ke so la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani kada kai salla, babu salla ga wanda yake tsananin jin yunwa kuma ga abincin an kawo babu salla ga wanda ya matsu yana jin bayan gida ko ya matsu yana jin bawali saboda ba nutsuwa in ka matsu kawai kaka ce ai zan rasa jam'i to ai da ka rasa sallah gaba ɗaya fa tunda an ka matsu ba za ka iya cikakken ruku'u ba ba za ka iya cikakken sujjada ba jira na goni yana ta gumi yana ta gumi a sha'a matse ta hiyar nan da ake kawai kaɗa hannunsa yake yi ita <laughs> mai zafi mai zafi ka fita daga hayyacinka kawai ka katse kai tafiya ka ka zo kai sallah kai kadai ya fi ka zo baka nutsu ba yanzu baka san ma ko ta hiya ake ko ba ta hiya ake yi ba ka mu ce matsa kansa addini fa mai sauki ne wa haddathani a a thumma yusibu ta'aman qad satin naru a wadda'u aka ce sannan mutum ya ci abincin da wuta ta taba zai sake alola ala ra'aitu abi ya fa'alu zalika wa la yatawadda'u yace na ga babana yana aikata haka kuma baya sake alwala wa ni haya an malikin an abi nu'aym wahab bin kaisana annahu sami'a jabira bin Abdullahi al-ansari yaqulu ra'aitu ababakar as-siddiqa akala lahaman thumma salla wa lam yatawadda ya ga abubakar ya ci nama Allahu akbar sai nama ma wani mahimmin abu ne E, sahabbai sun ci nama ya ga sai na bakar ya ci nama kuma ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba a dasani an malikin an muhammad ibn al-munkadiri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam du'iya li ta'amin an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen cin abinci faqurriba riba khubzun hubzin lahmun aka gabato masa da gurasa da miyan nama in ka je saudiya kace khubzun wa lahmun to za a ka maka wata miya yadda ka san yadda muke yin taushe a zuba mata nama farfesu haka suke yin sa a saudiya ana kiransa idam laham idam laham ita dama gurasa ba su yake ba miyar za ka siya ita kuma gurasa sai gaje ka ɗibo wacce za ka iya cinyewa miya ita ce mai tsada idan mushakkal ko idan bamiya ko kuma idan laham idan mushakkan ne kamar irin wanda kama a ce miya ce amma ta kayan fruit sauce abin nan ana zuzzuba wanda dai miyar ganye da muke cewa miyar ganye to ita ce kamar wannan ita kuma idan laham, nama ne zuku-zuku a cikin miyar ita kuma ba miya in ka ce a baka ba miya ka san me za su baka miya kuɗewa za su baka wasu yan ƙananan kuɓewa za a baka su kuma suna cin shinkafa da miyar kuɓewa wata ƙasa ba da muka taɓa zuwa aka aka mana shinkafa aka kawo wani abu kore shar ashe kuɓewa ce za a ci shinkafa da miyar kuɓewa haka su kuma al'adar su take gana yau za ka ta ganin al'adun abinci iri-iri wani abincin ka gaya maka wani ka ji kai ba ka iya cin wani abincin ba kawo maka ne wanda ka saba shine khubzun wa laham fa akala minhu thumma tawadda'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaci thumma tawadda'a wa salla thumma utiya bi fadli zalika at'am fa akala minhu thumma salla wa lam yatawadda da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka gayyace shi wajen walima balarabi hayyin Allah ya musu wannan ni'imar ba su da ruwa abinci babban abin da balarabe zai maka na girmama shine shirya maka cin abinci za ga duwanda suke saudiya na ana ta koro su suna koma da ka da matsalar yunwa ba ka da matsalar yunwa a karama kallon abinci dai shinkafa kaza har sai ka ture shinkafa kaza za ka ci komai komai kuma abinci sai a shekarar goma yana farashi daya yanzu wanda suke zuwa maka a jere a za su ga kaza tun tana riyal bakwai ta koma sai da ta yi shekaru a riyal goma In an tashi duk inda kuma ka je ƙasar farashi ɗaya ne kamar mai ne farashi ɗaya ke sawa ko ina ka je kudinta ɗaya akwai control na farashin abinci kunga wannan ah, abu ne mai mahimmanci kun haɗu da balarabe sai ce ina gaita ku cin abinci wata muna mun je umara sai kowane wani mutum ya zo ya gamu muna hira sai ya ce muka gaisa sai ya ce mana zai gaice mu cin abinci muka ce to ba matsala ya ce to in aka yi tallar isha mu fita ta can mun yi ziyara mu fita ta can zai zo da mota guda biyu zai ɗauke mu da ce mutane suka ce ba matsala nace ba na nan babu kidnap sun su mu san shi ba mu taɓa ganin sa ba mu taɓa wata mu'amala da shi ba shi ma bai sanin mu ya ba kuma gashi ya ce zai zo da motoci ya ɗauke mu nace nan ba matsala ba matsala isha muka yi sallah isha muka taru sai ku gashi ya zo da mota har guda biyu jib jib muka shiga muka zauna aka yi ta tafiya a shigatar a shigatar a shigatar kuma gola gabana ko faɗuwa bai ba sai muka tsaya kofa wani gida sai ya hagu kawai sai aka zo aka bude sai muka shiga muka tarar a cikin saman gidan haka a can sama an yi dakin an bude an zuba kayan abinci gashi na iri-iri muka hau muka je muka kewaye aka ta yi bayan mun yi abin da za mun gama aka yi hira aka yi hira kuma aka ko su jaka da su kayayyaki a ciki haka kowa zai fita kuma sai a bashi a ce ga wannan jakar kuma suka ɗebo mu suka dada mu masallaci ce kun gani nan ba matsala ma'anin a najeriya ne mutu ya ce <coughs> mu muka bata kan mu suna ai yasa yanzu kowa tsoron kowa ke ji baka san mutum ba kawai ce ka zo ka ji cin abinci to wannan yana cikin bajinta da laraba suke yi mutum baka san shi ba kawai la ce shirya ma cin abinci haka wata ran sun ɗauko mu kai a mota muka cross da su muka gaisa daga ina muka ce Najeriya suka ce da Allah su dawo su gaice mu cin abinci muka ce to suka ce akwai wani guri da karfe eh, bayan isha jikin dutsen Uhud yanzu an gyara gurin an masa kwalliya gurin ana zuwa a zauna haka ana an shakata an sa masa fitilu masu kyau suka ce mu same su a nan muka je muka tara suka zo suka bude mana muka shiga muka zauna ashe ɗayan ya tafi wurin da ake dafa rago ragon gaba ɗayansa haka mandi suke ke an dafa shi gaba ɗaya haka aka ɗauko shi a cikin an yi rafinsa aka ɗauko shi aka zo aka sa wani ƙaton faranti aka zuba shinkafa sai aka ɗaura ragon gaba ɗaya aka sa mana tsakiya aka ce tafazzal ta ba laraba za ku daɗe kuna moriya wallahi tafaddalu kawai bismillah ragon gaba ɗayansa ya dafu sosai a cikin tukunya su samu wa musansu ba su kaga wannan karamci ai Allah zai daɗe yana kare mutum yana wannan abubuwan muka gama muka yi aka yi hira muka yi addu'a muka watsi tushe shi kanka wannan ba wannan halin haka suke tun zamanin annabi sallallahu tun zamanin annabi Ibrahim aka ce suka ɗauko wannan halin baka ga da mala'iku suka zo ba ja'a bi ijilin hamid kawai daga zuwa mala'iku ya ɗauka baƙi ne haka har an gasara sa an yanka sa an gasa an fito musu da nama faƙar raba hu ilayhim ƙala ala takulo nan da nake kai ga naman sa nan bismillah suka ce suka ya gaba su ture to baƙo ya zuka masa abinci ya ture ai dole ka ji tsoro fa waje sa minu khifa qalu la takhaf suka ce mu ba ma ci ba ma sha mu mala'iku ne amma suka ji tsoro an aiko mu ne mai maka bishara kuma mu je wata ƙarya mu gama da su A ko an musu wa'azi ba su ji ba za mu je mu halaka garin ita inna fi haluta suka ce muna sani to kafa ku hada fa akwai dan uwana a gurin malami ne kun ji malamai za a halaka gari yana cewa a fito da dan uwansa in qalu nahnu a'lamu biman fiha najiyannahu wa ahlihi ajma'in suka ce muna sani. ai ba a cikin list din da aka ba a halakar banda shi banda zuriyarsa illa mar'atuhu amma an ce ban matarsa matarsa mu murɗe ta ita ma a halaka ta amma jin Allah ya ce a fito da su to kaka ji komai kun ga yadda suke karama baki to shi yasa yake du'iya li ta'amin fa qurriba ilayhi khubzun wa lahmun da ma su ne khubzun wa lahmun hayo shi ake ta yi duk abinda ka ji yayi tsada kasashen Laraba gurasa ce har yaki ake akan gurasa yanzu juyin mulkin da aka yi a Sudan akan an ƙara farashin gurasa ne ai rawani ya zo gurasa ta tashi a kano na cito amma yake ce wata gurasa don ta tashi ta masu gurasa sun yi jaji aiki a kano to sai me masu burodi masu daina mu dumame muke ci da safa a maka da masu dumame ne suka yajin aiki to shine muke da problem ko masu koko da kosai man dai da koko da kosai da da me da dumamen tuwo me ruwanka da wani masu gurasa da masu burodi in ba birnin takawa ba wa yake ce mata gurasa guziri mafi yawa ake yi da ita burodi kuma na yan na yara ne da tafiya makaranta amma mutum ai tuwonsa zai ci mai kyau wanda ka rage da daddare a sashi a ƙwarya da safa a dumama yawwa dumame ko ai koko da kosai to shine ka ci abinci mai kyau na al'adam ثم توضا وصلى جاء الولاية صلى ثم اتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضا وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق أنس بن مالك يزور العراق لو كان العراق بصرى دكوفة فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب وأن من ينسى أبي سكتريش كدوب زمنتي أبو طلحة الأنصاري da kuma Ubay bin Ka'ab babban alaramman Madina suka je suka taro Anas da huma ta'aman sai kawo musu abinci ya ba su ƙadin masatin naru a wannan abincin an riga an dafa shi da wuta Fa fakalo minhu sai suka ci faqama anasun yatawaddau saboda anas baya gari wannan dokar ta zo Faƙama abu talha wa ubay ma haza ya anas Faƙala abu talha wa ubay bin kam ma haza ya anas gafata malan ya haka ya muka ga zaka sake alwala nan ka ci kaza a iraqiya wannan ko fatawar iraki ce fa bai su ba su kan yi wa juna dan ba'a haka da ban dariya qala anas laitani lam af'al ita ina ma ban yi ba wa qama abu talha wa ubay bin ka'ab fa sallaya wa lam yatawadda sai suka tashi suka yi sallah ba tare da sake alwala kun ga wannan dan tattauna da ta faru akwai darussa da yawa a cikin wannan na farko anas yayi tafiya ya koma iraki mafi yawan sahabbai sun bar madina sun koma guri don karantarwa isa mafi yawa zaka kaburburan su suna kasashe daban-daban sun tafi yada ilimi sun tafi jihadi sun tafi karantar da qur'ani da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ganshi su suka su za su koya mutane addini duk addinin da ba sahabi a cikin isnadin sa wallahi bai da kyau duk addinin da ba za ka ji sahabi a cikin isnadin sa ba ba shi da kyau ba yadda za ka tsallake sahabbai ka ce annabi ya ce duk wanda ya ce annabi ya ce ba sahabi a ciki to an san ƙarya yake yi don ba yadda za a yi shi dai bai ga annabi ba bai ji daga annabi ba dole dai sahabbai ne suka ji suka gani kharajna dakhalna sami'na ra'ayna su ne maganganun su ra'aytu rasulullah sami'tu rasulullah dakhaltu ma rasulullah kharajtu ma rasulullah nahnu ma rasulullah zahabna kharajna dakhala fa dakhalna tawadda fa tawadda ana akala fa akalna haka muke ta fada tun ɗazu shi sa sai suka ce masa anas wannan fatawar ta haka ai an sauka daga kanta sai dai fatawar iraki ce wato iraki waɗanda suka yi nisa da daga fiƙihu tun da fiƙihu yana maka da madina hadisi yana maka da madina addinin gaba ɗaya a maka da madina aka saukar da shi duk wanda zai addinin sai ya zo nan ya koya to wanda ya nisa da inda addini yake to dole za ka ga cewa akwai kurakurai da yawa a cikin abubuwan da ake yi shi sa suka ce masa iraqiya ce wannan to wannan babi nan zamu tsaya kuma waɗannan fatoyi da muka karanta bayan hadisai guda biyu hadisin bukhari ɗaya ne hadisi ɗaya ne ma ko hadisai biyu ne ɗaya bukhari da musulun suka rawaito ɗaya bukhari ya rawaito ragowar duk fatoyi ne kuma sun dace da hadisi. fatoyi daga sahabbai da tabi'ai akan cewa an soke fatawar ko hadisin da ya ce in an ci abin da wuta ta ci sai an sake ko ta dafa ko ta gasa ko ta soya sai an sake alwala to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah